wanda ya rasu shekara ta 699 bayan hijira yau muna 21 da watan 11 miladiya ta 1447 hijiriya wanda ya daidai da tara ga watan ah, biyar ah, miladiya ta 2026 wannan shine darasinmu na 31 a cikin wannan littafi mai albarka ما لن يتأى الثامن والستون من شعب الإيمان ينكي نفس التن لتقص شكين ينكي أيك الإيمان إكرام الضيف جرم مباقوه لحديث أبي شريش من العدوي رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وزاد في رواية في أوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره يتي جرمه بابوه kamar yadda muka sani duk wanda ya sauka a wurinka wanda ba a gari yake ba to baƙonka ne baya daga cikin sharaɗin baƙo izamto cewa ka san shi in dai kai ya zo kai ya nufa bizar, kuma ka fahimci babu wata mafsada babu wata ɓarna, babu wani abin da kake jin tsoro na rashin tsaro ko abin da ya kama da haka to wannan alaƙar da take tsakaninku ta musulunci tana farlanta ka sauke haƙƙi da yake wuyanka nasa wanda Allah jalla wa ala da manzo sallallahu alaihi wasallam suka dora maka ikramu dhayf yana cikin ɗabi'u masu kyawu a cikin musulunci wanda har ma guza wanda suke kafin musulunci ma sun kasance suna kula da wannan larabawa suna kula da wannan sosai ba sa tozartar da baƙonsu to dama ka san akwai ta'adun da Allah jalla wa ala dama tun kafin musulunci ya san ana yi to amma saboda suna da kyau sai ya tabbatar da su ko kuma ya gyara su akwai waɗanda kuma ana yi ba su da kyau sai aka hana su ba komai aka zo aka tarar ba aka ce mai a bashi aka kawo sabo duk wani abu da ka sani a cikin har a cikin abuwab na mu'amala har a cikin abuwab na auratayya ai irin auren da muke yi yanzu dama can suna yin sa lokacin jahiliya kaɗai dai shari'a ta getta shi ta sanya wasu lawazim ta sanya wasu wasu abubuwa wanda dole sai an yi su sannan zai kullu amma da sun kasance suna yin koma bayan wannan suna yin makamancin wannan to ikramu bai girmama bako yana ciki ɗabi'a ce ta imani ba wanda zai kula da ita sai mumini ba wanda zai tozartar sai wanda ya rasa wannan yankin a cikin kaso na imani abu shuraih al'adawi radiyallahu anhu yana cewa da kunnuwa na naji sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗar wannan magana kuma na gan shi da ido na guda biyu wannan ya kawo ta ne don ya gwada maka cewa tabbas ya kiyaye zancen domin sabga ta kiyaye hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kamar yadda da yawa a'da'ul islam makiya musulunci suke ta surantawa cewa kawai wasu ne suka tsaya suke hakaito fahimtarsu suke hakaito ra'ayinsu abin ma duk ba shi da tabbas abin ma ba shi da tushe ko kamar yadda al-mustashriqun orientalist suke cewa sai da aka yi ma shekara wajen ɗari sannan ma aka fara rubuta shi duk zancen ba haka yake dama an rubuta kawai abinda aka hana ka a cakuɗa shi da alƙur'ani a farkon lamari an hana domin saboda kada ya cakuɗe da alƙur'ani da hadisi ba za a iya gane kowanne ne amma da wannan illar ta gushe dalilin ya gushe sai aka ba su dama aka ba su izini shi yasa za ka ga dalilai da yawa suna gwada cewa dama sahabban sun kasance suna rubuta ko don kansu ko don abokansu domin shi duk abin da ka rubuta to ka taskace shi sai dai rubutu da sifar a yi shi gamamman rubutu a cikin kundi guda ɗaya da yawun hukuma wannan ba a yi shi ba sai lokacin sai na umar ibn abdulaziz khamisul khulafa A. Eh. mun karanta hadisin cikin al-muwatta ko sayyidina Umar ya rubuta wa ummal ɗinsa yace unzuru ma kana min hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam faktubuhu har zuwa ƙarshe inda yake cewa fa inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al ina tsoron ilimi zai tafi za'a a zo nan gaba abinda ake nema a rasa malamai suna ta ƙarewa sahabban alaihi suna ta komawa ga Allah wasu kuma suna barin cikin birnin madina to don haka za a zo abinda ake bukata na ilimi kuma ba a da wanda yake da shi to sai ya zamana kuma an koma kamar babu to kuma dama ka'ida a shari'a duk abin da yake shi saƙon alisallan wajibi ne mai aiki da shi to duk abin da wajibin kuma ba zai yi a zartar da shi ba sai da shi shi ma ya zama wajibi ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib dan haka rubutun ma sai ya zama dole to shine kawai abin da sayyidina Umar ibn Abdul Aziz wato yayi rubutu ne rasmi official documentation an tattara <clears throat> da sunan hukuma kuma aka bi aka tace aka ajiye aka alkinta amma batun a ce kwata-kwata babu shi ba a rubuce ta ba ba gaskiya ba ne dalilai daga malamai masana musulunci limaman shirya yana tabbatar da koma bayan abin da yawa makiyar musulunci suke yadawa to a nan wurin sai yake cewa na ji shi da kunne na ban yi wahami ba kamar yadda na gan shi da ido na sun sahabbai lokacin da suke sauraron hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan baiwa da Allah ya musu ta kiyaye zance dama kuma ya kwadaitar da su akan su kiyaye shi din har ma ya alkawarta musu wanda ya kiyaye zai rabauta da haske ya ce nabbar Allahum ra'an sami'a minna حديثا فوعاه وأداه كما سمعه yace ya Allah ka haskaka mutumin da ya ji magana daga gare ni kuma ya kiyaye a hadith ibn Abbas fi musnad al-Imam Ahmad yace tasma'una wa yusma' minkum wa yusma' mimman yasma'u ku ji daga gare ni a ji daga wanda su zo bayan ku suka ji to shi yasa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai ce Allah ya keɓance ta da silsilatul isnad za ce haddathana fulan qala akhbarana fulan akai har ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to matsawar wannan kuma zai wanzu a cikin shari'a to masu kawo ra'ayinsu ba su da gurbi to shi ya sa ka ga makiya musulunci na nesa da kusa duk ƙoƙarinsu shi ne ya za su rushe hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam domin idan wannan katangar ta faɗi to sannan ne za su iya kawo nasu kuma abin mamaki wanda zai ce maka kakka saurari na annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma yana taimaka bayaninsa alhanin bayanin kuma da yake ba ƙur'ani ba kuma su yake ka karɓi nasa wanne ne aula da a karɓa shi ya zo daga bayan baya kuma su yake sai ya gamsar da kai cewa kawai bayaninsa shi ne kuma shi ma da bayanin da kakka sa harafi ko ɗaya sai ka ja aya sai ka fassara ta da wata aya duk zancen duk batun inda za a yi inda a cikin da'irar ƙur'ani ne to ka a kawo komai sai alƙur'ani amma da ka zo da harafi ɗaya wanda ba daga alƙur'anin ba to kai ma ka so ko na ka ra'ayi kaga ka samu matsala na kan ma ya fi muni akan wanda kake kore mutane a kai don haka fitina ce kawai jahilci ne yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi wannan maganar irin wannan tahdis din yana da kima a wurin malama hadisi suna siffanta shi da tasalsul duk abin da za a kawo maka shi ana mai siffanta maka ga yanayin yadda abin ya faru yana gwada an kiyaye kenan yace ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama baƙonsa ya girmama kyautar baƙonsa. wannan yana daga cikin al-asalibun nabawiyya wurin targhib ko al ala ala fi'l al-ma'murat wajen kwadaitarwa a aikata alkhairi sai a sai a tamfara umarnin da imani da Allah da ranar lahira kamar ana cewa yana daga cikin lawazimul imani billahi wal yawmil akhir abinda in dai da gaske imanin ka da Allah da ranar lahira ingantacce ne to bai kamata ka bar shi ba wannan ya fi isa matuka wurin zaburawa akan kawai a gaya maka umarnin tsagwaran da ya ga dama sai ya ce ku girmama bakin ku ya shiru to sai dai wannan zancen ba shi da balaga da fasaha da kuma fusgar zuciya kamar a ce wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya girmama kyautar bakonsa shi ne sai suka tambaya suka ce ya rasulallah mece ce kyautar da bako yake da ita sai ya ce kwana ɗaya da wuni guda yawmun walaila kwana ɗaya da wuni guda ya ce kuma shi asalin liyafa ɗin abinda aka ɗora maka na nauyin ka kyautata masa abinda ake nufi da liyafa min wanda ya sauka wurinka abinda zaka yi mai na girmamawa da dadadawa abinci wurin zama da da ke yake bukata na amfani wani duk yana cikin liyafa shine biyafa din yace to ta yi tsaho kwana uku ma'ana duk inda zaka je bakunta to ya wajaba daga ran da ka sauka zuwa kwana uku su ciyar da kai su shayar da kai su baka wurin zama amma da ka cika kwana uku nan za su ce to gafarta malam eh, a sannayi sai da in sun so su ta tsawuyi amma ba Allah ne ya dora musu kai ka sani a matsayinka na bako su ma kuma su sani a matsayin su na masu saukar bako din yake fa ma kana wara'a zalika fa huwa sadaqatun alayhi amma duk abin da za su yi bayan wannan to kuma sadaka ce to kaga ai sadaka ba dole ba ce ko in baka yi ba ko za a zarge ka ba za a zarge ka ba amma yin ya fi alkhairi ya ce kuma wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko ya shiru saboda a cikin faɗin alkhairin ne kubutarsa take in ka faɗi alkhairi to ka sauke nauyi kuma kana da lada kuma idan wani ya koyi da wannan shiriyar to kana da ladan wanda ya yaɗa shirya? amma in abin da za ka faɗa ɗin ba alkhairi ba ne to assalamatu la ya'diluha shay ta tafi komai izanto cewa ba a bi ka bashin kayi maganar da ba za ka iya karewa ba ya zo da lafazin wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyukrim jarahu ya girmama makwabcinsa a baya da muka yi magana a kan sha'abin iman na ikramun jar wani tattauna matsalar wane ne makoci da sabanin magabata akan daga ina makwabtaka take farawa ina take karewa التاسع والستون من شعب iman na'am. e mun fassara shi muka ce fada alkhairi ko ya shiru muka ce saboda a cikin fadin alkhairi din na farko tarbiyyar musulunci har magana talafazinka wato kana kallon me maslaha maslaha a kanka ko maslaha ga waninka akwai wanda za ka ga faɗi ba a tambaye shi ba sai ya maganar da in aka riƙe shi ba zai iya kare ta ba a duniyance ma ballanta na alahirance kada ka faɗi abin da ka da dalili kakka ɗorar da abin da ka da hujja kamar yadda ake cewa kada kai ƙwanka sai da zakara to ka faɗi abin da misali duk inda aka je aka dawo ka san babu matsala har ga Allah kana da dalili kana da hujja to nan alkhair ana nufin ma fihi maslaha abinda akwai maslaha ko dai zai janyo maka amfani a duniyance ba tare da ya saba wa ubangiji ba jalla wa ala ko kuma ya janyo maka amfani a duniyance da lahirance ko kuma a lahirance kaga duka wannan alkhairi ne amma ka faɗa abin da zai zama matsala gare ka ko ya zama matsala ga wani musamman a babin abin da yake da alaka da haƙoƙi muna ganin irin abubuwan da ke faruwa a cikin kotu da irin yanayin yadda aikin lauya ya nisa yake ɗaukan wasu irin salo na daban na yadda za a zo a zayyana abin da ba shi da tushe ballantana makama na yadda za a yi tajarrai a kan abu na yadda za a canja abu daga kamanninsa na yadda mai haƙƙi har sai da na sanin ma kai wannan ƙarar da sauransu saboda wani irin system wani iri wanda bai fiye taimakon mai rauni ba bai fiye ana maganar mutum ya yi kisa da kansa ya furta ya kai kisa amma wai an shiga an fita an dawo a shi ya ma masa ai a lokacin ma tilasta mai aka yi razana shi aka an ba shi malau ya an yi waye da sauransu to ala ayyati hala idan mutum ya ɗauki wannan abin nan din to zai zauna lafiya a duniya da lahira tun ya faɗi alkhairi ko ya shiru nan an ambaci furtawa duk abin da zai tsaya a matsayin furtawa ma haka kamar ishara akwai tambayar da za a yi mutum ya gyaɗa kai to wani ya shiga uku kenan ko akwai abin da kuma rubutawa za a yi malamai duka ba su da saɓani kan cewa da rubutu da ishara duk abin da zai iya ba da saƙon magana ana masa hukuncin magana shi yasa da yanzu mu zo mu ciniki da kai in dan zo sai na kifirta magana kawai sai na rubuta maka ce nawa za ka siyan min da wannan sai miƙa ma ka karanta kai kuma sai ka furta baka rubuta ba ni kuma sai rubuta in ce na siya shi kenan ciniki ya kuma to kazalika kamar yadda aka hana mu furta to mutum ya ji tsoron Allah kuma kada ya yi rubutu irin rubutun da kore ya salwanta ko mutunci ya salwanta ko kuma a dukiya ta salwanta duka wannan shi ma mai girma ne a wurin Allah jalla wa'ala yanki na 69 cikin yankin imani asasru ala ashabin quruf malam ce, rufa asiri ga ma'abuta zunubi wanda kasan yayi ta'adi yayi ta'asa mutanen da ba mutanen kirki ba amma sai idan ka ya kai ga wani wata kazanta da suke to ba ruwanka da yaya ta wannan ba ruwanka da posting dinta ba ruwanka da sharing dinta ba ruwanka kai ko comment da kai babu kamar yada sharri a yanzu sama da yadawa a social media kai ko da da niyyar cewa za ka yi gyara ne barna ce babu dalilin da zai sa mutum saboda ya yi gyara kuma ya tallata barna baka san cewa yayin da kake tallatawar ba akwai waɗanda suke da rashin lafiya a zukata ka ba su samfil daga nan shi kenan ka ba su samfil su ma sun hau saiti za su fare dama kila yana ɗan tararrabi bai gane ya ake ba to ya ga ashe ma mutuwar yawa kaka ce ai ba shi ya fara ba shi ke don haka ba daidai ba ne wani ya yi ta'aji a zo ma a nuna fuskarsa saboda abin da yake damfara da wannan kaga misali mutum zai iya yin ba daidai ba kuma ya koma ya sulhunta da Allah kuma Allah da aka yi wa laifin ya yafe ni da kai kuma muna ganinsa da wannan to ka kalli wanda Allah ya karɓi tubansa a matsayin mai laifi laifi ne a wurin Allah yi wa Allah ne yi wa Allah shishige ne ƙara da maganar tallatawa ɗin wanda bai gaza munin wancan ba za mu ji aya da bayan Allah jalla wa'ala ya gama jin kunne akan waɗanda suka yada zancen ƙarya ga ummuna Aisha radiyallahu anha sai ya kawo jan kunne yace innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun jan kunne ne ai kazanta ce kazanta wa yake so ya ga kazanta babu amfani shi yasa alaihi sallam in ya ga irin wannan sai ce ma balu akwa me yasa wasu mutanen baya kama suna me yasa wasu suke yin kaza ne mafi mahimmanci shine a gyara ba manufar shine wai a yi wa mutum terere ba a wannan malamai suka ce a mataki ɗaya ake yaɗa barna a mataki ɗaya ake yayata irin wannan idan a cikin yayatawa ɗin akwai wata maslaha rajiha idan aka tabbatar cewa misali mamugunci ne ya yi nisa cikin mugunta mutane ko ba su gane shi ba idan ba a nuna hotonsa ba shi ku kula da shi wannan ɗan wannan ne ba a mammanna hotonsa ba da matsala zai shiga ya ta'adi kaga wannan maslaha ce rajiha amma ka kama mutum bai taɓa laifi ba kuma ya nuna nadama ya rantsa rantsa ba ka da dalilin da zaka ce ƙarya yake ka kyale shi da ubangijinsa kai masa wani a tara a gani gaba in ya sake to kaga ya yi tuban muzuru shi yasa da yawa yawa a yanzu da sunan ko faɗakar da al'umma kai ko a kan mimbarin juma'a ne fa ba daidai ba ne fa limami ba daidai ba ne mai hudu ba fa ya zo yana ba da labarin wata barna yadda aka yi wata barna daki-daki ga steps ɗin da aka bi aka yi kaza aka yi kaza har aka kai ga wannan barnar yana so ya faɗi cewa ƙarshe ina so in ce barna ce wannan ta'adi ne ya yi ta'adin da bai gaza wancan ɗin ba da aka ba a ba a ba a wannan ya ce domin Allah jalla wa'ala ya ce lalle waɗanda suke so su yayata alfasha a cikin wanda suka yi imani azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su tun a nan duniya da kuma lahira kamar yadda na gaya mana wannan aya daga cikin sababin nuzul ɗinta bayan jan kunnen da Allah ya yi a kan hadisatul ifk labarin ƙanzon kurege da aka ƙirƙira aka dangantawa na na aisha radiyallahu anha wanda munafukai ne suka jibinci wannan lamari amma an samu bisa ga kuskure wasu mutanen kirki sun fada ciki wannan yana gwada maka sahabbai ba ma'asumai bane kamar misali sayyidina hassan ibn thabit radiyallahu anhu ya fada ciki ba dan yana tuhumar iyalin annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai dan cewa kawai na ji labari bisa rauni na dan adam wani ba shi da ya rike sirri to sai ya yada amma ya bayyana tubansa kuma an mai bulala har yi mata wata waka mai zurfan ma'ana da yake cewa hasanun razanun ma tuzannu bi ribatin wa tusbihu gharsa min luhumil ghawafili fa kaifa wa hubbi ma hayitu wa nusrati li'ali rasulillahi zainil mahafili zuwa ƙarshe abubuwa da ke gwada abin nan ɗinsa daga ciki akwai misbah radiyallahu anhu shi ya halarci yakin badar shi ma wanda barira take cewa ta isa misbah ka san wani zubin santsi yana ɗiban wani to amma akwai waɗanda su Allah bai musu uziri ba domin yace ce wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim akwai wanda da gayya kiyayya ce ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam don ba wanda zai ci mutuncin iyalinka sai wanda ya tsane ka ba yadda za a yi ka zagi iyalin mutum ka ce ai kai mutumin kirki ne amma su ne mutanen ba to sun taba iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah suka taba sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah da kansa ya dauka barar mai da martani isha'a an ce kashiya asalin masdar din isha'a ne yayatawa ko da baki to ballantana kuma yanzu mafi muni a yi alfasha kuma a ɗora ta wannan ya fi ma a faɗa da baki babu wani uzuri da zai sa a yi haka ita kuma alfasha asali ana itlaƙinta ne akan zina akramakumullah to sai dai malamai suka ce duk abin da yake zai bayi zuwa gare ta shi ma yana cikin dangin alfasha kai mutum akan kansa haramun ne ya yada wani abu da ya shafe shi shi akan kansa irin zancen da bai halatta wani ya ji ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan tsakanin famiji da mata yace mafi sharrin makoma a wurin Allah mijin da zai je ga matarsa matarsa za ta je ga mijinta amma su zo kuma suna yada sirrinsu to don Allah ya lamarin kuma da sha'anin zai zama idan ma alaƙar ba halaliya wace ba shi da sauƙi kuma abu ne wanda mutum ya bashi kuma sai ya ɓata wa kansa rekod kuma wannan abin da ka ɗora a intanet kana tunanin za su goge ba za su goge shi yana nan dimun da'ini sai dai ba a samu wanda ya iya ba ya shiga ya fita sai ya fito maka da shi don haka in ma kana ɗora ka san me kake ɗora a ce lalacewar 'ya'yan musulmi ta kai su dinga yin irin wannan to me maslaha a bige suke ne ko ku a tsabagen gama wanda bai sharan masallaci ba ne to sai ya yi ta coci tun da ka ƙi yi wa Allah ɗa'a to bari Allah ma ya kwance maka lissafi a zo ka rasa ma ina za ka sa kanka nan da aka yi magana akan al'azabul Aliyu. domin yanzu da za ka je ka yada abu a kan mutum mutum yazo ya ce bai yadda ba ya kai ka kotun musulunci kuma ke wasa ba sai an maka bulala kazafi Ya ka kawo shaidu guda hudu kowanne ya gani yadda na farkon ya gani haka na hudun ya gani ba ka sai an maka bulala malamai suka ce kuma watakila kuma in ma wannan ya salwanta kana ganin kaci banza to sai Allah ya jarrabu mutum da wata masifa saboda kamar ya shiga cikin mutuncin dan uwansa wali hadisi salim ibn abdullah ibn umar radiyallahu anhuma fi sahihain saboda hadisin salim dan abdullah dan umar Allah ya kara musu yadda wanda ya yazo cikin sahihain an abihi daga babansa ya yace annabi sallam ce al muslimu aqul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yuzlimuhu kada ya cuce shi wala yuslimuhu kada ya mika shi mana a inda a matakin da ba shi da kowa sai Allah sannan kai to kada ka ƙi taimaka mai ne wala muslimu kakka bari a cuce shi akwai abin da kawai magana za ka shi kenan ka kare masa mutuncinsa dukiyarsa da kaza ɗinsa ka ce kai ba ruwanka ka ce kai baka ma san shi ba kada kai haka wa man kana fi hajati akhi duk wanda ya kai kawo cikin biyan bukatar dan uwansa kana Allah fi Allah zai dau gabarar biya masa bukatar wa man farraja an wa wani mumini wani bakin ciki farraja Allah anhu biha ya dau aniyar sai ya yaye da ta da damuwar duniya da ta me dalilin ku na? can dimun da'imun ce ita ta duniya nan akwai hanyoyi da za a iya bi kuma a samu fansar kai dukiya za ta iya fansa sanayya tana iya fansa nasaba tana iya fansa kaza yana iya amma a gaban Allah fa la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim yawma yafirru al-mar'u min akhihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كان أي كيني كوي أي كيني كوي بيدر الله تكاك أي دامر أتاكورتك بعد سري نشفاعة بما نشيتو بإنها ذا متاكي بعد أكي سري نشيتو بإنها ذا أتاكي to ka kalli yadda Allah jalla wa ala yake kishin bayi yace in dai kai wa bawa na a nan duniya to ni kuma a inda ba yadda wani zai iya taimakon kansa ni a nan zan taimake ka to dan Allah wanda ya shigar da wani mumini uku fa kai sanadiyar shigar sa uku wannan kuma za ku kwashe kai da Allah ba fa dole ma sai ya ce Allah isa ba ko kai sanadiyar ya shiga uku gidansa ya salwanta ko dole ya baggarinsu so da ɓarayin daji ɓarayin mutane ko kaza ko kaza ai wannan za ku kwashe da Allah jalla wa'ala wa man satara musliman duk wanda ya rufa wani musulmi asiri satarahu Allah yawmal qiyamah Allah zai rufa mai asiri ranar gobe alkiyama dalilai da dama za su saka rufa wa dan uwanka asiri daga ciki abin da muka faɗa tana iya yiwa bayan ya yi laifi ya sulhunta da Allah irin sulhun da Allah zai mai da laifin ma ya zama lada ba Allah ya ce fa'ula'ika yi baddilullahu sai ya hasanat ba wanda Allah wa yake da wannan karamci mutum ya yi ta'asa amma idan ya zo ya tuba ingantacce sai Allah maɗaukakin sarki ya farin ciki sai ya ɗau ta'asar sai ya mai da ita lada to baka sani ba ni ban sani ba kila sun yi haka da Allah to kai ne naka sannan ka yi tunanin da Allah ya so da ba shi ne zai wannan ba da kai ne yadda aka gan shi a wannan wurin na tozarci na saban Allah da Allah ya ga dama to ba shi ba ne sai zama kai ne to shi ya sa kai mai rahma ka ji kansa kada kai murna ka ji daɗi wana ya samu matsala wannan mugunta kenan baya daga cikin ɗabi'un ɗabi'un annabawa da mutanen kirki suna cewa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma so suke a gyara dan a samu shiga wurin Allah jalla wa ala to amma anan muka ce malamai suka ce rufa asiri idan akwai maslaha amma ba daidai bane a ɓoye mai laifi mai laifin da ya yi ya kuma yi ya yi ya kuma yi kai da gani ka san sana'ar ta ce ba wai wani kuskure bane na rayuwa aka samu tun wannan babu dalilin da zai sa ka ɓoye don a cin bukhari ya faɗa sannan yana ambatan madina ce wanda ya ɓoye mai laifi allah ya tsine mai don ba zai ya yi zama shi kaɗai in aka bar mai laifi guda ɗaya cikin unguwa to ana nan sai ya kyanke shi masu laifi kaga an samu mafsada don haka dai yanayin shi ne zai gwada cewa a rufe mai asiri ko a bankaɗo shi eh, a sab'u na min sha'abin iman yanki na saba'in cikin yankin imani a sab'u alal masa'ibi yin haƙuri da juriya akan kan musibu na rayuwa wa amma tanzi'un nasu ilaihi min lazzatin wa shahwa da kuma haƙuri ga barin abinda zukata suke fincikuwa suke da karkata zuwa gare su saboda abu ne na jin daɗi wato matsayi na haƙuri ‘yan uwa masu albarka matsayi ne na na ƙololuwa na annabawa da mursalai da falihan bayi mun sha maimaitawa a nan malamai suka ce haƙuri kashe uku ne a yi haƙuri a yi wa Allah ɗa'a a yi haƙuri kuma kada a saba wa Allah a yi haƙuri kuma a kan tsarin Allah a kanka na abubuwan da za su same ka jarrabobi na rayuwa wani a jarrabe shi da kasuwancin wani a jarrabe shi da matar wani da ɗansa wani da kaza duka jarrabawa ce duka cikinmu ba wanda Allah zai shawara da shi me zan taɓa naka eh abinda kai za ka ga subhanallah abinda Allah ya fi cika maka ni'imarsa sai ka ga wani shi kuma shi Allah ya ɗaukewa abin da kai a wurinka ba matsala ba ne ba ma ka tunaninsa wani kuma shi ne haka Allah ya ga dama wa nablukum bi sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un to sannan jarrabawa idan mumini ya fahimce ta kuma ya karɓe ta hannu biyu ya gode wa Allah wallahi rabin matsalarsa ta kau dan ya san Allah ne ya mai na farko dai akwai lada na biyu kuma wannan jarrabawar ya ci ta da haka ta goma shi ne zai biyo bayanta ya ishe mu isa matuƙa a cikin haƙuri Allah jalla wa'ala bai sanya annabta ba ga annabawa da jagoranci sai da ya jarraba haƙurinsu Waje waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun to dan haka shi haƙuri din nan wai ana ce maka yi haƙuri kana ba za ka haƙura to to ba ka haƙura ba ya ka. dan Allah in ka haƙura ba ya ka. ai dole ne ma ka haƙura kawai ka haƙura ma kafin wani ya baka haƙuri ba aka ba ka ɓata wa kanka lokaci abubuwa za su yi ta zuwa ne ba yadda ka tsara ba yadda Allah ya tsara kai dai kai iyana ka kuma ka karɓa yadda Allah ya dama haka za a sha ko ana so ko ba a so haka tsarin sai ta subhanahu wata'ala su masa'ib jam'u musiba al-musiba duk abin da zai so sarai komai kankantarsa komai giransa musiba ne wata rana nana aisha radiyallahu anha ta kunna fitila a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai iska ta hure ta sai annabi sallallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai nana aisha ta ce ya rasulullah har wannan ma musiba ce sai ya ce ai duk abin da ya taba zuciyar mumini duk abin da zai sosa maka rai ya zo ma ba yadda kake so ba musiba ce sai dai kashi kashi ce akwai yan ƙananu ƙananu akwai yan sabba sabba akwai manya manya ko to ya halatta mutum ya roƙi Allah ya Allah ya jarrabe shi da masifa dan ladan sai girma <laughs> bai halatta ba me dalili gaskiya ne la ta tamanna liqa al'adu kab ku taɓa burin ku haɗu da abokan gaba Ya ce wasu Allah al'afiya ku yi ta addu'a Allah ya kare duk wanda ka ga yana neman masifa bai santa bane wallahi na'am aiwa sah ko kida dan haka shine asali saboda neman amma abinda aka ce wani to amma in masifa ta zo kuma mai haƙuri amma kan mutum ya je ya kira wa kansa ruwa abadan sai mutum ya zo ya surfa gangancinsa sai akwai Allah yana so ya gwada imaninsa kada kai haka wata jarrabawa din ta zo sai kai barin imaninka was'alu Allah al'afiya haka Allah ya haka ne sanin ku roki Allah ya kare Allah ya sauke nan kuma ma tunzi'u nafsu ilai yana nufin abubuwan da suke wato na kwaɗayi na na raban shedan da ruɗi na duniya ta san duniyar nan ruɗi ce ma'anar ruɗi yaudara abinda ba shi da reality amma kuma sai ya maka dodorido sai ka dinga maka wani kallon abin nan amma sai ka je wurin sai ka ga ba muna gani ba mutane nawa muka gani waɗanda misali kake tunanin ba su da matsala a rayuwa amma mutum ya farta maka ya ce shi ba ma yajin ɗanɗanan rayuwa ana kaiwa wannan stage to. to amma wanda bai kai wannan stage din ba sai ya dinga ganin a ah, ai ai shi yana ganin in ma da za a bar shi nan da shekara biyu zai tawarwasa wasa yana shagalinsa da sauransu ba haka lamarin yake ba to idan abin a cikin saban Allah ne ka sani akwai annasul ammaratu bisu zuciyarka za ta dinga ka shine annabi Yusuf yake cewa ma ubarri nafsi ba na wanke kaina kaji annabin Allah Allah ne fa da kansa ya yabe shi fa bayan ya tsallake wannan tarkon da sai wane da wane ne za su tsallake yace innahu min ibadina al-mukhlasina aw taqra'a yana cikin bayin wanda muka tsarkake ko kuma innahu min ibadina al-mukhlisin yana cikin bayin wanda ba sa hango kowa sai Allah duk cikan biyun kasan an kai an kai tudun mun tsira amma saboda shi bawan Allah duk inda ya daɗa samun matsayi a wurin Allah ta wali yake sai ya daɗa ƙasƙantar da kai sai Allah ya daɗa ɗaga shi amma duk inda ka ga mutum yana nuna cewa ba dole sai su ba to akwai damuwa kuma koyaushe zai faɗo ƙasa ba tarbiyya koyaushe zai faɗo ƙasa ya ce bayan an zo an wanke shi an ce to an gane cewa ashe cutarsa aka yi ashe kaza sai ya ce wa ri'unar sai sau bana bana wanke kaina inna nafsa la ammaratun bisu hakika zuciya tana yawan sawa a yi ba daidai ba amma ita wadda abin ya faru da ita ita ta san me ta san yadda abin yake kuma ƙarshe ta fito ta bayyana ta ce al'ana hafhafal haƙƙo ana rawattuhu wa innahu lamina sadiqin ta bayyana babu wata ƙura a ciki amma bai yi fariya ba saboda yin sai ya zube mun ga tawali'un annabawa to irinsa ya waje bane to ire-iren wannan abin da rai yake karkata zuwa gare shi na jiye-jiyen daɗi na daga mulki da matsayi da kaza da sha'awa da wane ne suna nan musamman a wannan lokacin su suke tarab-tarab da mu dan imanin namu ruwa-ruwa ka fito da shi maka wasa ba su kifar da kai don haka sai ana tsara ana duban bakin gatari in ba haka ba sai ka rusa ibada ka ta shekara kaza akan wani daɗi na wani ɗan taƙi wanda zai zo ya wuce kamance da ma ka ji daɗin amma kuma da kunyan lahira ɗin da azabar Allah kuma ta wanzu Allah ya kiyaye Allah jalla wa ala yake wasta'inu bis sabri was salah malamai suka ce asalin siyakin wannan siyaki ne da ake magana da ahlul kitab musamman al-yahud bizzat domin in ka karanto ayoyin baya za ka ga su ake ta magana to an gaya musu ga yadda za su yi wa Allah da'a suna bujirewa sai ake cewa in kuna so ku sayi ta ku saitu akan gwadabe na daidai to ku riƙe haƙuri da'ar Allah sai an yi sai an yi haƙuri ku ajiye san rai a gefe sannan kuma ku riƙe sallah wa inna hala kabira lallai lamarin sallah tana da nauyi illa alal khashi'ina sai faga masu tsoron Allah su ne Allah yake sanya sanyin zuciyarsu cikin sallah amma kuma al-imam ibn ashur ya kawo wani lafazi ya kawo wani kauli yake a'a wasu cikin malaman tafsiri sun ce wannan ayar tana magana ne da musulmi wataƙila daga cikin dalilin su al'ibratu bi umumin lafzi la bi eh haka ne kai ma a yanzu idan ka rike haƙuri to Allah zai kai ka gaci ibnu ashur yace yace as-sabru malakul huda yace duk wanda Allah ya mallaka mai haƙuri to an mallaka maka shari'a an mallaka maka shari'a ita kuma as-sala ita ce abinda Allah ya fa alfari da ita cikin ibadu musamman ibada ta jiki to in ka samu wannan to ana sa ran Allah da zaka ci nasara wa an mujahid wa ghayrihi annahu arada bis sabr to a wani kaulin aka ce wasta'inu bis sabri al imam mujahid ah, almajirin abdullahi dan abbas ne shine wanda a immatu tafsir suke cewa idza ja'aka tafsiru an mujahidin fa hasbuka bih dan yana cewa wallahi sai da na bujiro da alqur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshe kusan sau 60 a gaban abdullahi dan abbas ina tsaye da shi ƙarshen kowace aya ina tambayar shi sa suka ce idan ja aka tafsiru an mujahidin fa hasbuka bi to ya zo a wani ƙaunin cewa ku nemi taimako wurin cimma muradunku na duniya da lahira ta hanyar riko da azumi Allah تعالى وبشر الصابرين الله جل wa masu haƙuri bishara. Kai ka ce an tambayi Allah su waye? sai ya ce allazina a asabatu musiba su ne waɗanda abin da ke sosa zuciya in ya same su qalu inna lillah sai su ce mu daga Allah nike, wa inna ilaihi raji'una gare shi zamu koma madarar tauhidi dama mu ma din daga Allah ne ma'ana da mu da abin da muka rasa in rashi ne dukanmu daga Allah ne duka ganin dama Allah ne to Allah ne ya bayar Allah ne ya karba wannan shine kamalu taslim cikar miƙa wa Allah lamarinsa bashi ya ikonsa tun da dama mun faɗa a can zai yi jarrabawa ba tare da ya tambaya ba kuma ba wanda ya sai tuhumce shi subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun to dan haka anan Allah yana so ya ga ka sallama ce Allah haka ka so Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim ula'ika ayil mawsufuna bima waɗanda aka siffanta da abin da aka ambata Sune ne waɗanda wato addu'o'i salloli yarda yarda aminci daga ubangijinsu zai wanzu a kansu da kuma jin kai wa ula'ika humul muhtaduna su ne shiryayyu Allah jalla wa ala yace inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab kaɗai dai wurin ba da lada da cika shi da ba da sakayya su masu haƙuri ana cika musu ladansu ba tare da lissafawa ma'ana dumbuzowa ake a baya wannan yana gwada mana cewa ashe shi yasa aka ce mai riko da shi domin in muka riko da shi za mu ci nasara ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال جاء أناس من الأنصار فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم abu sa'id al-khudri yace wasu cikin mutane sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka tambaye shi sai ya ba su Allahu akbar yan uwa masu albarka wallahi ni'imomin da muke ciki rabu rabin su sahabbai ba su samu ba wallahi zaka samu zaka nemi abinci ka ci wallahi kwana da kwanaki suke ba sa ci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata yake ba a girki a gidansa in jira na aisha ce wata zai wuce ba a yi abinci ba aka ce mai kuke ci ta ce al'aswadan a tamurwal ma a tamurwal ma ka samu ba za ta goda Allah ba kullum kana complain kullum kana korafi wani rabin rabin ce yake so ya zama don haka baka gode ba wanda aka baka kana hankoran wanda ya fi ka ya za ya alaƙar ka da Allah ta ce ba su da shi ba su da dalilinsa kowa in ya ga yanayin yadda arabiya take ba don fetur ba da aka gano a wannan yankin ya za ya iya rayuwa a wannan yankin suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambaya ya ba su ya ce fa'a'atahum shi kuma ga karamci inda dai an tambaya zai bayar inda in ba sun tambaya ya ba su faja'ala la ya yasalu ahadun minhum illa a a'tah kai duk wannan yace ya rasulullah ni kuma matsala ta ka ne su ba shi ne ce ya rasulullah matsala ta ka ne su ya ba shi hatta na nafida ma inda sai da duk abinda yake wurinsa sai da ya kare babu kuma sauran wani ثم قال لهم حين أنفق كل شيء عنده فدق kuma سيبيس دا كلمة من دادي سبو دمي عزيز عليه ما عنتم da abin da zai sa al'ummarsa cikin kunci to yana damun sai ya bi su da rarrashi ya ce ma ya kunu inda na min khairin ya ce ku duk abin da muke da shi na dukiya alkhairu huwa almal kama qala ta'ala wa innahu li hubbil khairi la shadid in dai muna da wani abu na dukiya da kuke bukata falan nadakhirahu ankum wallahi ba za mu taskace shi ba mahalau domin shi ba azzalimi bane fa innahu man yasta'fif amma sai yake gwada musu yake cewa amma ku yi haƙuri ko da abin da kuka nema a wurin nawa ba ku samu ba to ku sani in kuka iya talaucin ku shi ma Allah zai ba ku lada yace man yasta'fi wanda ya kame Allah to shi kuma Allah ba zai tozartar da shi ba sai Allah ya ba shi mafita a cikin kamewa din wa man yastaghni wanda ya gode wa Allah ya wadatu gabarin matsayin da Allah ya ajiye shi bai yi ɗage ba zai hankoro ba ko ya faɗa ɗaya hannun da ba a so ya ara hannu ya yi ba daidai ba yughnihillah Allah zai cika masa wadatarsa izamto ya rayu la lahu wala wa man yatasabbar wanda ya kokari ya danna kansa yana hakuri yusabbirhu Allah Allah zai shi iko ya ci gaba da hakuri to wani shi so yake wai tilqaiyan automatically so yake wai Allah ya mai da shi mai da'a amma shi ba wani dan kokari ma da yake ya tarbiyanci kansa bai iya hakuri ba ba shi da hakuri ba zai kame ba ba shi da kaza ko amma kuma Allah raurau a baki sai an yi aiki sai an yi aiki yace walan tu'tau ata'an khairan awsa min as-sabr yace musu amma zan ba ku wannan lakana. ku sani babu wata kyauta baiwa da Allah zai muku da ta wuce Allah ya baku haƙuri ma'ana yana ce musu manzo sallam yana haƙurƙurtar da su yana cewa ku yi haƙuri da kuncin rayuwa ku yi haƙuri ba wai gazawar Allah bace ba mantuwarsa bace ba ruwa bace a'a jarrabawa ce وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله رضي الله عنه فيهما أيضا قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا abdullahi dan mas'ud ya ce na shiga wurin annabi sallam annabi sallam yana yin zazzabi alwa'ku alhumma yana yin zazzabi mai zafi fa qultu innaka la tu'afu wa'ka ar-rajulayn sai yace ya rasulullah sai nake ganin kamar zazzabin ka kamar an rubanya maka shi daidai yake da na mutum biyu jazakumullahu khairan barakallahu an ya daidai yake da kamar na mutum biyu fa qala ajal sai annabi sallam yace kwarai uwa'aku kama yu'aku rajulani minkum ai zazzabin da cutar da Allah zai samu mutum biyu a cikin ku ni ita Allah ya haɗa mu ma'ana inna ma'ashiral anbiya ashaddu an-nasi bala'a annabawa sun fi kowa haɗuwa da bala'i domin ladan su ne ya fi na kowa fa qultu zalika zalika bi anna laka ajrayn sai eh, Abdullah dan Mas'ud wannan ya dullo ala sa'ati ilmihi yace ya Rasulullah saboda kenan izamto ladanka ya zama ninki biyu قال أجل يتي قريكو وما من مسلم يصيبه أذى يتي باب والمسلمي da da cuta za ta same shi min maradin na rashin lafiya fama siwahu ko kuma abin da ke koma bayan wannan illa hatta bihi min sai ya sayyi'atihi face sai Allah madaukakin sarki ya kare masa daga zunubansa kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha kamar yadda bishiya in lokaci yayi take zub da ganyenta dan ta fito ko wasu sababbi الحادي والسبعون من شعب الإيمان الزهد وقصر الأمل ينكي نسب إند دايا تكين ينكي إيماني شيني تنسيني من يبياني دوبو أكمي أكي نفيد الزهد كو أبها يباما بكاتا ميوتا وقصر الأمل متن يتكأي تمي بوري kada mutum ya zama yana da dogon buri dan adam ba za ka rasa shi da buri ba to amma sai ba a hana ka yin burin ba gaba daya sai aka ce me قصر أما كتكيتا سددوا وقاربوا وأبشروا وأملوا أن ما أمرني لشيء إن زوي من كوني أما دوغن بوري كسكا وكنك أكالا وإن إن ينا بور سيكا جواتو وأن تيشما وأن أبن زيتك شكا بقوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وأن kafirai ake kalubalanta ka karanto tun daga faɗin Allah da yake afalan fi fil ardi kalubalanta su ake me yasa ba za ku yi kaza ba ko kwai kwawa azu ko kwai wa kanku faɗa aka ce to ƙarshe da suka ki karɓar gaskiyar shin suna sauraron tashin alkiyama ne ya dirkake su ba tare da sun yi aure ba ba bisa shiri ba to ai in ma wannan suke jira to su hankaltu mana ga alamomin alƙiyamar ta zo wanda daga ciki shi shine tun nabi sallallahu alaihi sallam cewa to duk sanda ka ji burinka yayi yawa ka ji zuciyarka ta afa akan wani abin duniya to ka tunano wannan ka tunano wannan cewa dan adam yayin da yake bin burin nan a guje ko kuma ajalinsa yana bin sa shi ma a guje ba kakkautawa za mu iya kaiwa ƙarshen littafin yau zai wahala ko? ولحديث أنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى النبي صلى الله عليه وسلم يتي أن توروني دني دتاشن القيامة إذ كسمي كمر هكا وان tasa مسبحات ce سباحه sabbaha mu kuma ta musabbaba الوسطى ko taƙin taƙin kaɗan ne mana yana cewa in ka kwatanta shekarun da duniya ta yi a farkonta da tsakiyarta to abin da ya mata saura yanzu ba za ta yi wancan ba ba za ta maimaita lokacin ya taho وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري نعمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مضبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ النبي صلى الله عليه وسلم يتي نئمومي قدابي ومتاني دهوا أنا مسكا من قاء كمس ba sa amfana su ba sa cin su. ƙoshin lafiya da kuma dama da sau da yawa mai lafiya baya gane ya samu dama har sai rashin lafiya ta sauka a kansu sai ya dinga cewa dama na yi kaza dama lokacin na yi kaza lokacin na da ƙarfi ko kuma wata dama da ya samu to kuma waɗannan guda biyun duka ba sa dawwama ba za su dawwama ba وبه أنبأنا البيهقي أنه قال قال أنشدني أبو عصمة محمد بن أحمد السجستاني بالبصرة لنفسه في هذا المعنى أنبأنا خير بني آدم وما على أحمد إلا البلاء الناس مغبونون في نعمتي صحة أبدانهم والفراغ وتحديث يواجه وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الدنيا تنادى ذاكي kuma koriya ce shar koriya ce fatau wannan me yake alamtawa za ta yaudare ka za ta fincike ka za ta ka a hankali ka ɗau matakan da kakai da ta kai ka tabaru domin ruɗi ce mata'ul gurur ruɗi ce ba ta da reality ba ta da tabbas ba ta dawwama wa inna allaha mustakhlifukum fiha Allah zai sanya kuma maya baya a cikin zai dan ara muku wata dama fanazirun kaifa Amadu. dan ya jarrabe ku ya ga ya zaku za ku rudu da ita Fattaqu dunya ku lura da duniya ku kiyaye ta in ba ka ba za ta koya muku hankali wattaqun nisa ku kiyaye mata nisa ai suna cikin duniya ko to to amma limaza me yasa to aka kebance su da ambato lil ihtimam li khuturatihinna saboda hadarin su abubuwan da suke kaiwa su baro suna da yawa to babu kamar mata kamar hadisin usama da yazo cikin sunan abi daud bi isnadin sahih ma taraktu ba'di fitnatan ashaddu ala ar-rijali min an-nisa oh da shedar al-ma'sum to kuma wanda ya halarci wannan lokacin namu na waya ya tabbatar da wannan in baka yi idan ma dai baka ji tsoron Allah ba to in baka yi wasa ba wannan wayar za ta kai ka tabaru ta gadan maka da kunyar duniya kada ka yadda ka je wa Allah ka mutu ka faɗi ka bar wayarka magadanka suna kunyar su buɗe ta su gane a cikinta kakka yadda shaidan ya rude ka ka dinga ganin kana da lokaci ba ka da lokaci ka toshe duk ƙofofin fitina kakkai sako-sako kakkai yadda da wannan shiriritar ka toshe wannan ƙofofin don ka haɗu da Allah lafiya don tana iya yiwuwa ka faɗi ka mutu kuma a zo a buɗe wayarka a ga abubuwan da rai ba zai yi daɗi ba فإن awwala fitnatin فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فتنة فرقو أشكم بنو إسرائيل تاكفا شيدا ما تاك فار جربس سكبية وما تنكم وما تنسوا كيف سكبروا تقولنا جنم برمو داك تاعنا إن شاء الله سيمو أبنا كافم كركري muna yin ta'aziyya wannan majalisi yana ta'aziyya da addu'a ta musamman ga yayanmu injiniya Bashir Adamu Aliyu da ya rasa mahaifiyarsa a cikin wannan sati muna roƙon Allah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula Allah ya mata rahma Allah ya mata gafara Allah ya girma makwancinta Allah ya sanya makwancinta ya zama rawdatun min riyadil janna Allah madaukakin sarki ya alkinta abinda ta bari Allah madaukakin sarki ya kyautata namu zuwa Allah ya ba su lada mai yawa hada wa sallallahu wa sallam wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in